sannan ku mana share ku mana comment kuma mu like hidaya kashi na tara washe gari karfe goma saura na safe mumita gama shirya za ta fita ofis tana duban karime a falanta ta ce to ni zan wuce aiki yanzu sai ki saka ido sosai ki kula da duk abin da na ce maki karfe sha biyu na yi ki ɗora muku girkin abin da za ku ci daidai cikin ku ita kuma hidaya zuwa nan da sha ɗaya abin da kika ga na haɗa mata jiya sai ki haɗa mata ki zuba madara amma ban da shuga karime ta ce to insha Allahu hajiya mami ta ɗauki jakarta ta ta rufe kofa ta ce sai na dawo karime ta ce a dawo lafiya har mami ta fita ta juyo ta ce kar ki bari ta bar falon nan komai zaki ki yi mata a nan fala ba na son ku fito karime ta ce to insha Allahu hajiya mami ta kulle kofar ta ta wuce amen falo suka haɗu da momi tana ma mai aikin ta magana cikin tsawa matar da ba za ta wuce karime ba sai rawa jikinta yake tana ba ta haƙuri momi na ganin mami ta dakata da masifar da take idan da suka haɗa ya sa mamin ta ce mun tashi lafiya momi ta yi murmushi ta ce lafiya kalau wallahi ya kwanan bebi mami ta ce lafiya ya nasu rabi'atu momi ta ce lafiya alhamdulillah sun ma wuce makaranta ai mami ta ce to masha Allah na fita momi ta ce to Allah ya kiyaye hanya Mami ta amsa da amin sannan ta fita falon. Mumi ta bi ta da kallo har ta rufe kofa. Ta wani taɓa baki ta kalli da mai aikin ta cike da masifa ta ce, Kin tashi a gabana ko koko sai na haura miki, na gaura miki mari, ‘yan aiki ko ‘yan wahala, wallahi ba na son in sake tuna maki. sharan ɗakin yarana idan ba haka ba, ni yanda ake canza sutura haka nake canza ku, don ma ki Mai aikin ta miƙe da sauri ta tafi ɗakin su Rabi'a. Shirin da ke zaune danin ya ajiye kwaf ɗin hannunsa ya miƙe ya dawo falon. Momi ta ce amma dai yau ba za ka fita aiki ba ne ko? Ya ce ai sai da yamma. Momi ta ce na ji ma baffan naku ya yi tafiya ko? Shirin ya ce eh yana Abuja. Momi ta taɓa baki Shirin ya yi ƙasa da kai ya ce Momi ki dinga haƙuri da mutane don Allah. Barin wa 'yan nan bayan Allah ma. They don't deserve the way you are treating them. They never wishing for their self to be met. And don't forget, no condition is permanent. Su Rabi'a yara ne da ba za su iya gyara aikinsu ba idan sun tashi ba fa aikin da suke yi ba fa aikin da suke a gidan nan just gyaran ɗakin ma sai an masu this is dakatar da shi ta yi cikin tsawa ce rufe mun baki malam ni za ka taso kai ma ya ce ni ba faɗa nake miki ba I am telling you what I think is right ta kuma yi masa wani tsawon ta ce baka isa ka gaya min what to do and what to not do ba out of my sight now duk wulaƙancin da cin fuskar da ubanka ke min a gidan nan ka taɓa tunkararsa ka gaya masa what is right sai ni 'yar wayanka to baka isa ba ni shirin ya shafa kansa bai ce dai komai ba ya yi wucewarsa ɗakinsa ta bisa da wani irin harara ta ce wawa kawai karfe sha ɗaya da rabi karime ta fito haɗa ma hidaya complex momi ce zaune falon da hajjiya sa'adiya karime ta duka har ƙasa ta gaishe ta da fara'a momi ta ce lafiya lau karime ya aiki karime ta ce ya aiki karime ta mun gode Allah mami ta ce to madalla karime ta gaida hajiya sa'adiya ita ma ta amsa sannan ta miƙe ta wuce kicin hajiya sa'adiya na kallon momi murya can kasa ta ce ita ce mai aiki momi ta gida mata kai ta ce hajiya sa'adiya ta jinjina kai alamar an gamsuwa can sai ga karimar ta fito rike da famflas da ta haɗa momi ta ce ga kwai can da na soya a kicin ki ɗauka na ci ya ishe ni ga shi ba almajirai a nan karime ta ce to hajiya na gode za ta koma kicin da momi ta ce to ajiye kokon complex in kar ya zube ta ajiye ta wuce kicin din da sauri da sauri momi ta kalli hajiya sa'adiyan da ke mata magana cikin raɗa momi ta gida mata kai kawai karime ta fito dauke da tulin kwai a plate momi ta ce ki fito da ita mana ta sha complex ɗin anan gashi nan ma duk ya jike karimiyar ta ɗan fara kame kame ta ce hajiya dama mutum ta ce kar ta kar na fito kar ta fito ni ko me za mu yi mu yi a can ciki momi da ke sauraron ta sosai ta ce ayyo to tunda ita ta kawo ki ba ni ba shi kenan kai mata ciki dama so na yi in dan sa ki gyaran bangare na ne shi yasa na ce ki fito da ita nan saboda a sa mata ido amma ɗauka ki wuce zan yi da kaina na zan yi da kaina na tawo mai aiki tawa mai aikin kasuwa ne na aike ta shi yasa karime ta dan risina ta ce a'a ba haka bane hajjiya ki hakuri dan dai gyaran bangaren ki ai zan miki bari in kawo ta nan din mun ta ce a'a kar uwar ɗakin ki ta ga kin karya mata doka ki laifi karime ta ce a'a da wuri ai zan in gama daga haka ta wuce ciki sai ga ta fito da gidan da ke sanye da wando iya gwiwa da karamin riga an daure mata kaulabanta waje ɗaya she look more of a half caste saboda irin haskenta daidai fitowar shirin waya kare waya a kunnensa da sa ka san fita zai yi karime ta ajiye ta nan gefen momin ta ɗauko complex ɗin ta sa a mata a hannunta to gashi kisha sha marar san gashi ki gashi ki sha masarar naki yar kyakkyawa shirin dai sai kallon su yake walking slowly idan ta laluba ko cokalinta ɗebo kwantat ɗin kwaf ɗin ta kai baki girgiza su kai ta yi ta fito da na bakinta saman tafin hannunta da sauri tana yamutsa karamin bakinta ta ce ya yi sok momi ta sa cikin lahajiya su adiyan ta dalilin hakan kuma ta hango shirin da ya tsaya don bata sanya fito ba duk da turaren sa da ya gauraye fada kalime na kallon hidayen ta ce kika ce me ajiya hidaya na ƙara tofar da sauran na bakinta ta ce zai sa in yi amai it is stopped Momi ta yi murmushi ta ce kai yaro ma dai wai tana nufin ya jike ki haɗo mata wani kawai. Karime ta ce auto sannan ta ɗau kwaf ɗin ta wuce kicin da sauri. Ba a wani ɗan lokaci ba ta dawo da wani complex ɗin a kwaf ta miƙa ma hidaya. Sannan ta kama hannunta ta juye na na bakinta da shi. Kai kan nata hannun. Hidaya ta fara shan complex ɗin Karime ta tafi kicin ta zubar da na hannunta. Ta dawo tana kallon momi da ladabi ta ce ina za a gyara miki. momi ta ce ki tafi sama za ki ga kofofi duk ki shiga kowanne ki share ki goge karime suna na ta ce to hajiya daga haka ta wuce sama shirin ya sa dining ya zauna momi ta dan kalli inda yake sai kuma ta juya tana kallon sa da kyau ta ce ba fita za ka yi ba ba tare da ya kalle ta ba ya ce eh ina jiran umar ne momi ta ce to ba sai ka je can gidan nasu ka same sa ba shirin ya ce ya ce in jira sa anan momi ta ce to ma yaushe kuka fara fita da Umar shi dai shiran bai ce komai ba momi ta kalli Hajiya Sa'adiya ta yi tagumi Hajiya Sa'adiya ta ce ni da kaɗan taimaka Shirin ka amso min MTN waje na ga da wani mai mai kiosk a layin ya kalle ta sannan ya ce to bari in maki transfer kawai Hajiya Sa'adiya ta ce a'a karka wani ba kanka wahala ga kuɗin ka amso min ya ce gashi ina yi ma ya gashi ina yi ya ma yi yanzu Hajiya ba bata saki ce masa komai ba. Momi dai ita girgiza kafa sai girgiza kafa take. Ta ki shanye complex ɗin cup din ta ce I want to take water. Momi ta ɗan kalle ta ce sai ki jira ta zo ta baki ai. Shiram dai yana ta danna wayarsa har Karime ta fito bayan kusan minti talatin ta ce Hajiya duk na gyara na goge ba tare da Momi ta kalle ta ba. Ta ce sannu Karime ta ɗaga Hidayat ta ce waje. ki kwanta lokacin baccin ki yayi idan ta ce zan sha ruwa karimiyar ta jata har zuwa gun da firij din dining area yake hidaya ta ji ta taka abu mai tudu tsayawa ta yi ta ƙara kai kafarta kan abu. shiram ya ɗauke sa daga kan sikirin ɗin sa yana kallon ta ta ƙara takasa ta kuma takasa just waiting to know what she's matching ta ƙara cire kafarta ta ƙara mayarwa Karime dai na ƙoƙarin ɗauko mata uwa a furci ta ma san me ake ba. Hidaya ta duka ta sa hannu tana lalubawa ta ji me take takawa. Ɗagowa ya rike duk hannuwan ta biyu ya buge su da ƙarfi sannan ya ja kunnenta. Ɗaya fuska ɗaure ya ce dutse aka ce maki kike takawa ƙara buge hannunta ya ja kunnanta ta fashe da kuka sosai. Karime dai ta ja gefe bata ce komai ba. Cikin kuka Hidaya ta ce sai na ga sai na gaya ma mami ni ba ina ba ni ba ba ina ce baby na ba ni ba ina ce baby na taka ba ya buge bakinta ya tura ta can kusa da karima duk wannan abun momi na kallon su amma su ce komai ba karime ta kama hannun hidaya bayan ta dau ruwan ta ce ka hakuri haƙuri ɗan bata sani ba ne ya haɗa rai ya ce ku fita gabana ke da ita karime ta bar wajen da sauri tana rike da hannun hidaya da ke rusa kuka sai da ta zo wucewa inda momin take momin ta ce sai hakuri. ita tsiwa shi kuma sauran hannu haka nan dai kariman ta wuce fat ɗin mami rike da hidayan da ke shishika sai da suka shiga ciki mami ta ce ai ka ga irin ta ba dai ana ganin ni bala'i iya bala'i ta ba ce to gashi nan tun ba a je ko ina ba bakin yarinyar ya fara buɗewa tana ma mutane fitsara ai kaɗan kai ai kaɗan kai mata na so ka yi mugun zani ta ni rashin idon ya ci uwarsa wallahi idan yarinyar nan ta samu waje duk ta ta kaku za ta yi a gidan nan kuma ubanku ba zai ce komai ba tunda idan sa ya rufe kai kuma ka zo ka zauna wa mutane a falo ka hana su sakat da can kana zaman falon nan ne ko neman magana ne shi dai bai ce mata komai ba can ya miƙe ya nufi ko fa ce sai an dawo daga haka ya fita falon hajiya sa'adin ce ai kuma ya lalata mana shiri yau sai mu tarar gobe sai mu gaba momi da ranta ya ƙara ɓaci ta ce ni fa da ba don idan da kika dinga min ba gabansa ma zan iya duk abin da zan yi to tsoronsa nake ji ko ubansa zai min ko tsoronsa nake ji ko ubansa zai min wallahi ke ce kika hana ni sadiya ta ce a'a ke dai ai ko komai yana son sirri a rayuwa ni sai na ga kamar da wata manufa ya zauna falon har ya ki fita siyo min katin ni kin ga ko godiya katin ban masa ba ma ke kawai ki sa ma ranki salama ba dai duk ana tare a gidan ba kuma da alama jawo hankalin ɗar ƙauyen nan ba abu ba ne mai wuya da ganin ta za ta so abin duniya ne sosai babu abin hanzari a wannan lamarin mu bi komai a sannu mami ta ce ko ko da wata manufan ya zauna akwai yadda zai yi da ni ne balle ma babu wata manufa kawai confidence ne ake confidence ne ke baki ga yar jibgar da ya mata ba yanzu babu ko shakka da ƙyar idan idan ta ba su tashi ba ai ko kaɗan bai ba da goyon bayan kawo ta kawo ta da ubansa yi ba kawai dai kin san kin san sa da zurfin ciki ne amma har yanzu ina lura da wani shiri suke yi da uban ba dukkan wannan ba wani shiri suke da uban ba dukkan wannan kes din ajiya su ajiya ce to ke dai ki ki yi ga kyautata ma wannan yar ƙauye ki dinga kyautata ma wannan yar ƙauya step by step za mu yi ta abin abin mu babu wanda zai zarge mu ko da kuwa alƙali ne shi ba lauya ba lokaci ɗaya farat ɗin lokaci ɗaya farat ɗin da da kika so a yi da farko shi zai ja a zarge mu amma kin ga wannan babu wanda zai kawo mu a rai mu ta ce Haka ne kam, Hajiya adiya ta miƙe ta ce yanzu dai zan wuce gobe insha Allah zan zo da safe sha ɗaya. momi ta ce to Allah ya kai mu ɗan, ina nan ina jiran ki. Har bakin gate momi ta raka ta sannan ta dawo tana jin ranta fari tas. Karfe uku da ‘yan mintuna mami ta dawo gidan. Babu kowa falo ta shiga fat ɗinta Karime na zaune saman kujera tana ta kallon tashar Hausa. Ga dambun nama cikin leda a hannunta tana ci cike da jin daɗi. Hidaya kuma na rakuɓe ƙasa a zaune ta kwantar da kanta saman kujera. Karime ta miƙe da sauri ganin mami ta nemi ta da zuwa ta amshi ledan hannunta da handbag ɗinta. Duk idan mami na kan hidayan da ta miƙe da sauri jin shigowar mami. Mami ta ce Karime ya za ki bar ta ita kaɗai zaune a ƙasa cikin rawar cikin rawar jiki Karime ta ce a'a sauka ta yi hajiya ai tare muke na ga kamar ta fi son ƙasan ƙasan ne. Mami ta ce me wannan a hannunki? Karime ta haɗiye abin da ƙyar tana ƙara tuna wannan ɗin momi ta ce a'a ba wani abu ba ne dama na je wanke flat ne sai na haɗu da sajida hajiyar da take ma aiki ta bata dambun nama shine ta ɗibar min a leda an na ce ta bari amma ta tilasta ni na amsa Shi ne na shigo na samma hindi sai nake ci nake cin sauran Mami ta ce, babu wani alaƙa tsakaninki da kowa a gidan nan, banda gaisuwa, kin ji me na ce? Karima ta ce, i e, insha Allah hajiya dama ni ba ruwa na da kowa tun safe muke nan zaune. To na je wanke wanke wanke ne shine maman bata bata tsaya ƙara sauraron ta ba, ta kama hannun Hidaya suka wuce ciki. Karime ga gamanta sai faduwa yake ta isa a hankali jikin kofar ɗakin ta makale don jin me mamin za ta ce mata. Har dai ta gama labanta bata ji komai ba. ta koma ta zauna nan ko tsoro ne ya ƙara shiganta da ta tuna mami fa na iya kiran saji ta kila ta tambaye ta nan ko nan ko magana kirki ba taɓa haɗa su da saji dan ba tun jiya da ta zo mami ta gama sauya kayanta ta zauna gefen gado tana kallon hidayan da ta yi shiru ta ce me ya same ki dota a hankali hidayan ta ce mami wannan mutumin ya doke ni a hannuna kuma ya ja min kunni hawaye ta fara tana shishika da mamaki mamin ta ce a ina ya ganki cikin kuka sosai ta ce zan sha ruwa shine ya ja min kunni na yanzu kuma hannuna ne min ciwo mami ta ɗaga hannunta tana kallon sannan ta fita ɗakin zuwa falo da sauri kariman ta miƙe ta ce hajiya ɗebo abinci ne mami ta ce me ya fitar da hidaya daga ɓangaren nan karime da cikinta ya hargitse ta ce a'a hajiya bata fita ba da yake in ta ji alamar zan fita yin wani abu sai ta ce sai ta bi ni ba za ta tsaya ita ɗaya ba ni kuma tausayi take bani sai in kasa fita in barta wallahi a tare nake yin komai da ita ki kira ta ki tambaye ta wallahi hajiya mami ta ce akan wani dalili kuma aka doki hannunta kina wajen kalime da ke zufa daga ciki ta ce cewa ta yi za ta sha ruwa muka tafi can inda furce ki a falo to cikin rashin sani ta taka wani bawan Allah da ke zaune wajen ina tunanin shi ma dan gidan ne shine shi kuma rashin haƙuri ya buge mata hannun ya zata da gangan ta yi hakan kila on, on, on serious note mami ta ce ki saurare ni da kyau ki ji ko da wasa bana son hidaya tana sake fita falon nan bana nan ba komai yasa na ɗauke ki aiki ba sai don ki kula da ita don ni babu abin da ya gagare ni na aikin gida shi ma ɗaukan ki da nayi don bana zaman gida ne banda haka ni ba zan ɗauke ki ba hakuri kariman ta dinga ba mami tana tana duke a ƙasa mami ta ce gargadi. na ƙarshe nake ƙara miki ko nan da ƙofa kar ki sake fitan min da yarinya idan kuma kin ga ba za ki iya aikin ba ki sanar min tun wuri in san abin yi mami bata kuma sauraron ta ba ta wuce ɗaki karime ta sauke ajiyar zuciya ta zauna nan ƙasa a hankali har sannan gabanta na faɗuwa a wannan marar wa zai ɗauke ka aiki ya biya ka dubu ashirin aikin ma reno kawai sai dai can cikin garin abuja kila tunanin hakan ya sa ta yi takumi tana tunanin yanzu za ta ƙara riƙe aikinta hannu biyu momina kicin da sajida wajajen biyar da wani abu kasancewar ranar ta amshi girki tun zuwan mami gidan masifarta da ihu da take ma mai aikin har falo kamar jiran mistake take ta fara faɗa ba ji ba gani buɗe ƙofar kicin ɗin aka yi ta juya tana kallon ƙofar ƙofar fuska ɗaure sudas ne tsaye sanye cikin ƙananan kaya hannunsa riƙe da leda sai makullin mota ta saki fuska ta ce a'a kai kuma daga ina haka yana murmushi ya ɗaga. ya ce daga gida ina yini momi ta ce lafiya lauya su hajjarka ya ce suna gaishe ku ta riƙe haɓa ta ce yaushe ka? zo gidan nan su dais anya ya shafa gashin kansa still smelling ya ce momi ai saboda aiki ne ina su rabi'a ta ce ba su dawo islamiyya ba na san yanzu ma suna hanya ya ce oke daga haka ya juya ya bar bakin kofar kicin ɗin har zai zauna falo sai kuma ya nufi fat ɗin da kaka ta ce masa nan ne wajen mami momi ta ajiye wuka da albasa hannunta ta bisa da kallo cike da mamaki har ya isa bakin kofar mamu ya kwankwasa a hankali ba a ɗau lokaci ba a karime ta buɗe kofar da farko ce da farko ce take shirin ne saboda resembling ɗinsu ta gaishe sa da ladabi ta ba su hanya ya shiga falon da ke ta kamshi ta kulle kofar Momi da ke ta leƙowa har ta ga shigansa ta kai hannu haɓanta idan ta ya ƙanƙance sai kuma ta ajiye wukar da albasan hannunta ta fice kicin ɗin zuwa ɓangaren ta. Sudes na kallon karimi da ta koma gefe gefen da take zaune ta zauna ya ce babu kowa ne ta ce a suna ciki daga haka ta miƙe ta nufi Kofar ɗakin ta kwankwasa a hankali a ɗan tsorace mamin ta buɗe ƙofar ta ce ya aka yi ta sunkuyar da kanta ya ce a'a dama ba ko kika yi Mami ta kalli falon suka yi ido hudu da su karasuwa cikin falon ta ya gaishe ta da ladabi ta amsa da far'a tana masa sannu da zuwa. Ta ce ya su kaka da mutan gidan ya ce suna gaishe ku ta ce masha Allah muna amsawa. Welcome mami ta sa karime ta kawo masa ruwa da drink a fridge. Ta zauna kan kujera tana kallon fim ɗin da ake a TV. Bayan few seconds ta ce kai ne kai karatu Malaysia ko? Ya ce eh degree ta ce Masha Allah, barista ya ce min chemical engineering kai right? Ya ce i eh, haka ne. Ta ce good, it is a nice course. Yana shafa kansa a hankali ya ce da ya bacci take. Mami ta ce a'a tana ciki. Ya ce dama kaka ta ba da sako a kawo mata ne. Mami ta miƙe ta ce Allah sarki tana ciki let me get her. Daga haka ta wuce cikin ɗakin sai ga ta fito da hidaya har gabansa. ta kai ta sannan ta ɗau wayarta da ke ringin kan kujera ta ce give me few minutes let me pick a call ya ce alright ma daga haka ta wuce ɗaki dayan ta ware ta jin muryarsa tana tattaɓa hannunsa cikin siriri ya muryarta ta ce ka zo gidanmu yau ko ya dafa ko head ɗinta ya ce ni ma ai gidanmu ne ta kyalkyalle da dariya ta ce a'a gidanku ai gidan wannan matar nan ne mai faɗa Sulis ya ja hancinta ya ce sunanta kaka idan ta ji ki za ta zane ki ba na. ta ware ido ta ce to kaka ya ɗau afil ɗaya cikin afil ɗin da ya kawo mata ya sa a hannunta yana jujjuya afil ɗin ta ce tana jujjuya afil ɗin ta ce is it an apple ya ce yes ta langwabar da kai ta ce me yasa baka kawo min chocolate ba ni ina son shi ya ce wannan ya fi chocolate daɗi ai yana faɗin haka ya zaunar da ita gefen sa ya ciro cincin kulle a leda ya bata a ɗayan hannunta ya ce kaka ta ce a kawo miki tana juya ledan ta ce miye shi ya ce cincin cinye afil ɗin sai ki sai ki ci ki gani mami ta fito daga ɗaki ta dawo falon ta zauna mami na kallon sa ta ce ka fara aiki ne ya ce na ci gaba da masters ne mami ta ce masha Allah a ina kake ya ce UK na dawo yin wani abu ne yanzu mami na dawo yin wani abu ne yanzu mami ta ce anytime soon zaka koma kenan ya ce eh insha Allah nan da sati biyu mami ta gyaɗa kai combine can ta ce shi kuma shirin fa yar dariya ya ce shi yana aiki clinic ɗin babbanmu yake amma mami ta ce alright duk Allah ya bada sa'a ya ce amin idan ta kamo sa, cike da damuwa ta ce are you traveling ya ce yes ta bata fuska a hankali ta ce za ka tafi ka bar ni kenan ya ce a'a ai ba daɗewa zan yi ba Idan mami ta yi murmushi ta ce sai ya tafi da ke kawai ko ta zaro ido ta ce eh mami please I like him with yaya ki ce ya tafi da ni mami ta ce to zaki bi zaki bi daga ƙarshe maman ta bar musu falon ta koma ɗaki to an samo calls hidaya ta ce baka gaya mini sunanka ba ya shafa kansa ya ce ki ce min yayanki ta kai hannunta chest ɗinsa chest ɗinta ta ce yayana ya ce yes cutie apple ɗinta ta fara ci cike da jin daɗi jin an fara kiraye kirayen Garba ya ce zan je masallaci in dawo ta ce to please ka dawo fa ya ce zan dawo su da suna fita sajida mai aikin momi ta yi nokin mami ta fito falon lokaci daya karime ta buɗe kofar ganin sajida sai da sai da gaban ta ya faɗi sajida ta ce ina hajiya karime ta matsa bakin kofar ta ce ga ta ciki sajida ta shiga ta gaida mami da ladabi ta ajiyewa masu ɗin hannunta ta ce gashi hajiya ta ce a kawo maki Mami ta ce, "Oh, to, an gode." Sajida ta miƙe ta fita, murmushi kawai mamin ta yi tana ci gaba da danna wayarta don kowa girkin girkinsa yake a gidan ba haɗawa a kai ba. Tare su da sai shigo da shirin daga masallacin momi da ke zaune falo ta haɗe rai ganin su da Shurem ya gaishe ta sannan ya wuce sa. Shurem ya ce, Sudes ya ce, Momi zan zo in wuce yanzu, zan masu sallama can ciki. Momi ta amsa masa ciki ciki, ya wuce faɗin ɗin mami ya sanar mata zai wuce. Hidaya na bedroom lokacin mami ta kai ta kai ta ta yi sallah. Mami ta ce abinci fa ya ce a'a am okay ma. Ta ce are you sure ka tsaya fa ka ci abinci yana murmushi ya ce sure am okay. Ta ce to shikenan mun gode. Sudat ya ce Hidaya tana ciki mami ta ce eh sallah na kai ta ta yi ya ce to na wuce daga haka ya fita falon. Momi bata tanka ba sai da Momi bata tanka sai da safen sa ba